'yan shi'a sun gina ramin dr ahmad kuma ya bada cikin shi 'yan shi'a ƙasar iran sun gina ramin dr ahmad gumi ya bada cikin shi 'yan shi'a sun gina ramin dr ahmad gumi ya bada cikin shi yan musulmi jiya da yau duk wani mutum da ke kan ataccen addini kamar yahudawa da kiristoci da 'yan shi'a sun kasa gamsar da al'umma a kan addininsu ba su da hujjar da za su gamsar da al'umma kan cewa suna kan daidai ko addinin su daidai ne ba su da dalili to sai suka koma suna amfani da wasu hanyoyi na yau da. yanzu da ke yahudawa jirin ƙiyayyar da suke ma addinin musulunci jirin ƙiyayyar da suke ma musulmi Jikin yadda suke jin haushin annabi musulunci da ƙur'ani ki kuma yadda suka ta ɗaukar matakai na yara za su ɓata a ƙur'ani nan su nuna ba littafin Allah ba ne ya kuma za su yi maganganun ɓatanci da jaba'i ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina suka kasa ba su da hujja ko dalili za su iya gamsar da musulmi ta ƙur'ani ba da Allah ba ne ba su da ta hujja ko dalili za su iya gamsar da al'umma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah bane haka kiristoci ba su da wata hujja ko dalili to kaga kafin kiristoci yahudawa da suka da ba hujja ba dalili sai suka ɗauki wata hanya ta makirci suka mamaye kasuwancin duniya ya zama manyan masana'antu manyan kamfuna suka yi kokari suka mamaye su suka yi kokari suka rike siyasar amerika suke damawa a sha cikin siyasa sai suka rike fito da tsare-tsare na makirci don dai su yaɗa addininsu amma ina sama ta bai yaro nisa kiristoci kuma ba su da wata hujja ko dalili da zai karbi cewa abu ɗaya uku ne ko abu uku ɗaya ne ba su da hujjar cewa na isa ɗan allah ne da za su gamsar da mutane da haka su suka faɗi ta suka dawo hanyoyin jamshir suka ƙirƙiro bishop domin su yi amfani da kuɗi a tallafa ma talakawa suka koma ma hanyoyin kiwon lafiya hanyoyin jinkai hanyoyin taimaka ma gajiyayyu don su gaba su gamsar da mutane cewa wai addinin su gaskiya ne addinin jinkai ne addinin taimako ne con kashe kuɗi da yawa ina suka wasu kai labari ba har yau shiya kuma su kuma suka ɗauko salon irin wani salon irin wani ne gudanar da kiristoci domin yaɗa addinin shi'a musamman tun lokacin revolution na 1979 kuma yadda ba irin hanyar da bai ba hanyar je an yi amfani da tekadun iran a duniya suna farautar matasa hanyar buga littafi an ta buga littattafan shi'a da yaruka daban-daban ana yaɗawa hanyar ba da tallafi domin a yi kasuwanci ga gajiyayyu da marasa ƙarfi hanyar yada auren mutuwa hanyar falsafa a fashi a kai su lebanon su koyi falsafa a kai su iran su koyi falsafa hanyar ta da hankali hanyar ta'addanci duk sun ɗauke ta domin ya haɗa addinin shi'a sannan shirya tarukan ƙarawa juna ilimi seminars nuna damuwarsu da damuwar musulmi in an ji ana wani yaƙi a wata ƙasa can sai ga irin tamar sai taron duniya domin yadda ba sai mun ɗauki mataki kamar abin da suka yi bayan bayan nan a ƙarshen shekara ta dubu biyu da ɗari ta dubu biyu da ashirin da uku kun ga abin da ya faru a gaza ta ƙasar palestine suka taso ba za mu yadda ba dole sai an daina kai hanyar gaza dole sai an yi kaza dole sai an yi kaza suka kira taro aka je babban birnin iran tehran an ci kusan ƙasa hamsin ta tura wakilanta don su gwada suna damuwa da halin da musulmi suke ciki in an zagi ƙur'ani ko an kore ƙur'ani ko an zagi manzan Allah da sun tasa kumfan baki Ko kuma ce ƙur'ani ma Allah ba ne kuma an gaya gashi an kora kun kuma ba ku yarda ba kuma ba ku yarda littafin Allah ba ne amma dan yau gara musulmi duk wani abu da ya faru da zai bakanta musulmi rai sai da ta yi ruwa ta yi tsaki tana nuna ita mai kishi ce wallahi ko ba gaskiya ba ne hanyoyi ne na yada addinin shi'a sun kasa samar da dalili da zai tabbatar da addinin shi'a gaskiya ne Da abin za su faɗa babu dalili ba hujja da haka za su gamsar da kowa ya sai suka tabbatar da waɗannan hanyoyi Allah sarki ashe kai dr ahmad abubakar mahmud gumi bai san wannan waɗannan hanyoyi na makarci ne shi'a ba kawai a cikin watan disamba na shekarar ta wuce 2023 sai suka shirya wani taro a haram aka aiko wa dr ahmad goran gayyata kuma ban haushe a babban ciki dr ahmed kwallon goro na gayyata sai gashi tare da ibrahim zazzaki gashi a cikin birnin iran har yana albahari cewa saboda yana da rawani immigration sun girmama shi an kai shi ga an kutunta shi kuma ya shiga birnin iran birnin tehran ba tare da stamp a cikin passport shi ba na ce ado wannan yana nuna kai dan ta'adda ne da yan ta'adda suke haka da ka'ida ta duniya shari'a an yadda kasashe sun riga sun rabu da ma za da ya faɗa ƙasashe za su rabu wajen kasa kaza kasa kaza kasa kaza to kuma don tsarin tsaro don kula da tsarin tsaro tsarin security sai ya zama duk ƙasar za ka je in dai ba akwai yarjejeniya tsakanin ta da wata ƙasa ba ta cewa za a yi shiga babu visa sai ka shiga da visa to visa nan za a buga cikin passport ɗinka in ba yanzu ka samu ci gaba ba na ba da takarda ta visa ba tare da an buga ba amma ka'ida ce ƙasarka sai ka je wajen jami'an fice da shige da fice wa'annan immigration na sai ka jirgin immigration sun buga maka ka fita Najeriya kaza ga watan kaza ƙasar da kuma za ka shiga sai ka je wajen imagirin su sun buga da suka ta ma da dr ahmad yana da gabawa bai kusan makincin shi'a ba wai sai ga shi na albani ya shiga birnin taharan ta ƙasar iran ba tare su stan ba ba buga mai stan ba yana albani da wannan har yana cin wani suke sauraron shi sun kawo muku fasfo ina ku gani kaga yau da farko da aka fara masa kenan an sa shi layin yan ta'adda da yanzu ya dawo najeriya da imagination za su yi aiki da aikinsu sai an tume shi na ya tafi zan ba wata shaida in ya ɗauko takardar visa ce gata to fasfodin shi ina shaidar cewa ya je wani wuri babu kuma wani ɗabi'a ta yan ta'adda aka fara taron samina wanda manufarsa shi ne yaɗa addinin shi'a a nuna maka yadda iran take damuwa da damuwar musulmi shi kuma bai gane ba har yanzu yana suka saudi arabia wani tun da lamarin gaza ya fara faruwa Wani na gaya muku gaza su suka yi tsokana kuma allah ya hana musulmi mai rauni ya tsokani kafiri mai karfi sirar manzan Allah tarihin manzan Allah ya ƙi yaƙen manzan Allah sun nuna mana haka in musulmi na da ƙarfi na da rauni su yi haƙuri alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakata alam ma kutiba alaihim alqital to kaga wani ya nuna in akwai rauni ba a tsokana ina gazza ina isra'ila wajen karfi ina gaza ina isra'ila wajen tanadi to don me ba su yi aiki da abin da Allah ya umarni ba dan me ba su yi aiki da aikin da manzon Allah ya ba ya zo maka shekara da shekaru ga kafirai har safe suna cewa ba mu da mu yaki Allah ya ce ya hakuri lokaci bai yi ba dan me ba su yi aiki da fatawa bin Bas bin Uthaymeen al-Albani akan cewa in abin ya buwaya ana iya a yi hijira mutanen Gaza ko Palestine gaba ɗaya ta yi hijira su kuma wani gari su yi karfi su dawo ko kuma a zuwa suna zauna lafiya kafin karfi ya zamu duk ba su amfani da wannan ba sai yan hamas suna ta tsokanar gaza suna ta tsokanar isra'ila kuma gwamnatin ta tsokane ta abinda zai biyo ba sai ya yi muni sannan kasar saudi arabia duk duniya ga ma kowa babu kasa take kula da matsalar palestine irin saudi arabia wallahi tun lokacin sarki abdulaziz sun yi amfani da karfin soja sun yi amfani da tallafi sun yi amfani da tallafi bangaren tattali bangaren lafiya bangaren kiwon lafiya bangaren duk wani abu da saudiya wata yi ba har goma ga watan goma na shekarar ta wuce 2023 kowa ya ga sarkin makka yarima muhammad bin salman irin abubuwan da ya dinga faɗi ya ce za mu za mu yi da abin da ake a gasa ba an yi ko tallafi da taimako da suka kawo amma da wata ahmad abubakar gumi ya rufe idanunsa ya toshe kunnuwansa duk bai ga abubuwan da saudiya take yi ba sama da shekara saba'in da suka wuce ba ma saba'in da ɗari da suka wuce irin kulawar saudiya da palestine duk ɗiyan sarki abdulaziz tun daga Sa'ud Khalid Faisal Khalid Faisal babbad Abdullahi har zuwa Salman har zuwa zai yi mai jiran gado irin kokarin da suke yi akan Gaza kuna gani yadda ake kai jirage cike da kayan tallafi da agaji kuna ganin maganganun sarakun suke a gaban ƙasa kuna jin irin addu'o'in da ake a cikin haramai makka madina akan Allah ya taimaki Palestine kuna da irin yekuwa da aka yi ta yi kan kawo a kawo tallafi da aka yi kasar palestine kuna da nan kyakkyawar alaƙar shugabannin palestine da saudi arabia saudi arabia ba ta yadda da kasar isra'ila cewa kasa ba ce sun doke su 'yan mamaya 'yan cin amana 'yan kama wuri zauna an ta kiraye kiraye an ji zaune zaune mitin yadda za a yi a kai ƙarshen wannan tarbiyya amma da mutanen palestin ba su ɗauki mataki ba shugabanninsu suna ta suna yaƙi ne don ƙasa ba don addini ba shugabanninsu sun yi ƙoƙo wata addini to wani ce babban matsalar palestin da take ci take canyewa amma dai ƙarar yanzu ta kira taro dr gumi ya tabi wai shi ne zai yi dawo yana suka saudi arabia ya ce ga saudiya can suna da yanayi ga saudiya can suna wake-wake ga saudiya can sun yi kaza sun yi kaza suna kwallo saudiya suna kaza saudiya suna kaza amma ga iran lokacin saudiya take kwallo take da yanayi take kide-kide wai iran ta kira taro kuma iran wai ta kula da cewa shi dr ahmad gumi mutum ne mai kulawa da matsalar falastin wai nan taron da aka yi na cewa a yi tallafi aka yi tallafi a tara miliyan hamsin wasu yake alfahari da shi ya suka taɓa yin wannan a rayuwarka sannan yanzu wannan magana tallafi kai ka kage ka kai faɗe ta wato idan ta ga yana da kulawa da matsalar falastin shi ne ta haifar mai kora da ya ta mushi ya tafi ya haɗu da yan shida zo yana yin su har yana cewa wai imagination din iran suna girman malamai saɓanin ƙasar saudiya da sauran ƙasashen larabawa ka ji ƙarya wani duk wanda ya tafi umra ko ya tafi hajji ya ga da saudiya take haba-haba da baki duk wanda ya tafi aikin saudiya saudi arabia yana ga yadda ake haba-haba da baki ake girmama masu ina zancen ka ce wai iran tana girmama baki saudiya ba ta girma baki ƙasashen labar ba su girma baki in dai kana da tsoron allah kuma ka yi iman da haƙoƙa da allah duk da za ka yi ƙarya ga al'umma tana sauraron ka Ina dawa a najeriya sai ya zo ya jawabin dalilin shi na karɓar goron gayyata zuwa ƙasar ƙara. ya fi abubuwa da yawa ɗan kuma su ƙarya ne wasa da matsalar falastin ba san shi da wannan ba cewarsa siyasa ce ya je koyo domin wai iran malamai ne suke tafiye da siyasa to ya kamata a ce mun amfana da siyasa iran don malamai suke tafiye da ita da inda malamai ke siyasa da ba a sace kudin gwamnati irin wannan sata da muke ci ma'aikatan gwamnati suna yi yan siyasa suna yi wai da malamai ne da ba su irin wannan sata ba to da haka amfana da siyasar iran shi a wajen sai da ganin wani yana cikin dalilai amma akidun su tunda batattu ne mu masu akida ingantatta suke da akida batatta to mai jefar da akidar su amma dai siyasa su mu rike ta. Insha Allah wa akbar Allah wajen jahilci. siyasar iran wallahi ba ta da alaƙa ta nesa ko ta kusa da siyasar musulunci na rubuta wata kasida yau za mu karanta kasida insha Allah na faɗi tsarin siyasar iran na fara kawo dai tsarin siyasar musulunci siyasar cikin gida da siyasar waje na kawo kuma tsarin siyasar iran ta cikin gida da ta waje na saboda Allah ana kwatanta wannan da wannan mu da ke da siyasa tsaftatacciya mai dalilai da hujjoji a cikin Qur'ani da sunna da aikin manzon Allah da sahabbai kan haɗa siyasa da ƴan shi'a suka taru suka tsara yadda za a gudanar da ita ba ka ki ji tsoron Allah ba mu bar addinin mu siyasar mu mu ɗauki addinin masu zagin manzon Allah masu zagin sahabban manzon Allah masu tuhumar Qur'ani cewa bai cika ba masu tuhumar mabatan manzan Allah da albasha? ina hankalinka ina imanin ka na jin tsoron Allah ka ba ka yi tsoron harbaka da Allah ka zo kan kujerar mala abakar gumi a matsayin ka dan dan mala abakar gumi malami salihi ahlus sunna wanda masoyi da maki ya tabbatar da mala abakar gumi mutumin kirki ne kyakkyawar da su a da'awa kyakkyawar da su da jama'a kyakkyawar da su da gwamnati kyakkyawar da su wajen karantarwa ka bar bakin mahaifinka ka zo yau kana bin ɗan shi'a maƙiyan mahaifinka maƙiyan addininka maƙiyan ƙur'aninka maƙiyan manzanka ina imani gare ka ina tunani wa hanyar yanzu ce ya kamata ɗan shi'a mu tausasa musu mu kawo da kai daga ɗan shi'a mu masu abuwa da biyo su ba su sani ba mutum zai zaki sabon annabi za ka mutu mutumin da ke tuhumar qur'ani bai cika ba mutanen da suka yi ayyukan ta'addanci a ne sharifai makka da madina ka ci a tausaya musu kuma a lokaci da ya zo yana cewa wai kawai to cikin su ake samun munafakai cikin su ake samun munafakai ba a samu munafakai cikin yan shida ba kafirai sai a samu munafunci cikin halin sunna mumine ina hankalinka ka dr ahmad gumi ina hankalinka ina hankalinka ina wayanka ina da'awarka shi kan karatu babu shi sani wallahi mun san da karatu ya ji jami'ar umar kowa har ya zama dokta amma malaman saudiya gaba ɗaya wallahi bai da su ba ya zazzage su gaban mu in ban da wani malami yana ce mishi al'ajalani sheikh salih al'ajala. shi kaɗai da wata amur gume da shi a saudiya akwai lokacin da na je gidan shi ya yi rikodin zagin da yake malaman saudiya da gwamnatin saudiya umar kura ta aiko ita jami'ar da ya yi ta ta jin labari to suna ta ta zo ta sautin shi sannan kuma a tarjama mata sautin nashi wanda ya yi wannan aiki yanzu muna tare shi a nan garin gusto ashe da nan ya a ƙanana a lokacin da mata biyu a makka ya yan ƙanana ya ba wannan abokin namu tausayi da kai ma jami'a irin kalmomi da yake faɗa kan saudiya a lokacin da yake kuma yaban turawa a wannan kuma lokacin yake zagin malaman saudiya yake zagin malaman yake zagin an biya shi diya amma baya so ya faɗi diya ko nawa ce dan kana biyo shi ana roƙo ana fara? saboda Allah wannan bai nuna arzikin sauriya ba an kama ka da umarnin Amerika da Najeriya kan alaƙar dan ta'adda Saudiya ta yi bincike ta wanke ka ta kuma biya ka diya ta bayar wata sauri yake zagi ya zauna cikin ta da mata biyu Ya'yansu kusan goma sha wani abu wanda ya haifa a Makka ga irin da ba taɓa mishi komi ba sai illa da illar ta addinin shi da illar ta da'awar baban shi ya dawo ta ke goyo yan ɓangaren tana da yawa amma da irin kuma fahimci ka suti dr ahmad ya karɓa kiran iran wanda yana cikin hanyoyin da iran take bi tana tallata addinin shi'a kiran taro a kuna ga ku kishi sannan kuma wata kira a gaggana da wasu daga cikinsu wanda ta wannan hanya ce ya zo da shi a najeriya ta wannan hanya ce aka gayyaci malam abubakar tureta ta wannan hanya ce aka gayyaci malam abubakar jibril sai shi malam abubakar jibril allah ya taimake shi ya dawo ya tona asiri duk da can da ya ta bada kariya amma allah ya taimake shi ya fito ya nuna ran lallai ba addini take yi ba kuma ya taraddi daban-daban ya ta nuna littattafan da aka bashi abdul jabbar mansur ba shi ma ya ɗauko wannan kwangila to da muke jin ƙanshin ɗaukar wannan kwangila daga kalaman dr ahmad gumi ta zo ka yi siyasa gaba Wani na cikin hanyoyin da suke tallata shi'a tsarin siyasa su ka zo kana yau kuma ka ce ma al'umma kasar irin tana mutunta malamai saudiya ba ta mutunta malamai ƙasashen larabawa su mutu ta malamai da ana wani ba kira bane zuwa ga shi'a menene tsakanin ku da Allah da nake kira ga malaman izala ƙungiyar izala cewa izala ku yi hattara don kabiru gombe wakili ne babba cikin izala in yi wa'azi kaduna yakan je kai ma dr ahmad gumi ziyara wani ya nuna kenan akwai kyakkyawa alaƙa ya kuma san dr ahmad gumi ya taka mummunan rawa wajen tarwatsewar izala da rabuwar izala bayan mutunci da kungiyar izala ta yi mashi a nan kusa lokacin yarima su ma da yusuf ba suka zo suka roƙi yarima ya ɗauki nauyin tahiyarsu da dawo wasu saudiya su je su gaito dr ahmad gumi yanzu mai ba da kuɗi da kuma shirin addini malam ibrahim wakala aka tashi aka tafi lokacin muna da wata bukata ta zuwa kano kwamishina ya ɗauke ni akan wannan bukata ba mutum da tafiyar saudiya ba wata bukata ce a kano kwamishina addini ibrahim wakala ya ɗauke ni bayan su sama ya dawo ta wa'azi akan mahimmancin a ba dr amur kujerar mala bakar duniya yana cewa wani yakshan ladina lau taraku min khalfihim dhurriyatan du'afan khafu alaihim duk kada ta wannan aya kowa ya ji tsoron Allah ya san ba mai ba son ya bar bayanai da kura to haka bai kamata mu bar bayan Allah ba da kura ba da ko dan shi ya zara ce mashi wannan gatanci ya dawo Najeriya aka yi taron da ba a taɓa yi masautan Bello Kano abin da Kaduna a hannun matan tafsirin bai yiwu ba saboda taron mutane suka mutunta suka girmama shi ya zala jos ya zala kaduna amma ka shi zai watsa masa ƙasa a ido ya dinga la'anar wanda ya ƙi sulhu kuma shi bai zo da matakan sulhu ba suka taru ya dinga faɗin maganganu na reni gare su amma da haka sai ga izara kaduna tana biyar dr ahmad gumi to yana kiran izara kafin lokaci ya ɓaci da lokaci ya ɓaci ba za ku fita ba in dr ahmad gumi ya fito yana kira zuwa ga shi'a to za a ba mu zai fita duba kun ga gwamnatin najeriya ta sanya ƙungiyar zazzaki da yake amfani da shi'a ta sanya da cikin yan ta'adda kun san haka kun ga abin da ya faru da abdul jabba abdul jabba ya fito yana cewa iran ta bashi kuɗin da take ba zazzaki ya yi mata aiki fiye da zazzaki ba ku ji wannan ba sautin shi yana nan ya faɗa haka yanzu ga ɗan malam bakar gudu ɗan ɗan malami uban izala ya je iran ya kuma dawo yana irin waɗannan maganganu kuma ga izara tana gwada kamar tana tare da shi dan me kai kabiru gobe kai mashi ziyara mutumin da ya zagi hadisan manzan Allah ya ce Bukhari da Muslim sun ɗauko hadisai daga bola hadisan Bukhari da Muslim ba yace sun ɗauko su daga bola mutumin da ke inkarin sharuɗan tashin alƙiyama manya mutumin da ya zagi bin bas ya zagi albani ya zagi Muhammad Salih Al-Uthaymin mutumin da ke sukar ƙasar Saudiya wadda kuke alfahari da ita ayyuka na ta'addanci da ayyukan bata da yada bata da Dr. Ahmad Gumi ke suna da yawa mutumin da yake fada da gwamnatin Najeriya tun da ya dawo yake fada da Obasanjo ya dawo fada da Jonathan in ka ci suwanin kafirai ne eh kafirai ne amma shari'a ba ce da kai a da wani bai karfi ba musamman shugaba ko da kafiri ne ya dawo a kan buhari ya dawo yana da cikin tsaron najeriya ya da rabu amma gumi da cewa ya zo da ya sa'adda kai shugaba ne kai ma'aikaci ne me matsayinka ka a najeriya har za ka cewa za ka shiga ka yi sulhu tsakanin 'yan ta'adda kuma ga abubuwa na tuhuma da suka fitowa to kunga yana da noma. za ka izala sai a yi hatara da hulɗa da dr ahmad gumi kwamitin masallacin sosan bela a kaduna wallahi kuma ku sa ido kada ta ciwo wallahi ku sa ido daga yanzu bayan waɗannan jawabai da dr ahmad gumi ya yi ku sa ido kwarai. ima ma yana ganin kamata ya tun yanzu ba ku sai da shi Baban ka dai bai taɓa magana shi a nan ba Baban ka bai taɓa yaban kumaini a nan ba Baban ka bai taɓa kira zuwa ga shi'a a nan ba to na ba za mu duka zo mana sabon abu ba ai sun taɓa irin wannan kuma su ne tuna la'ana yana la'ana izala duk wanda yake sulhu za mu la'ane shi za mu mai mishi za mu yi waye za mu yi waye yan kuma suka ce a to na mu taɓa jin wannan ba malam mu bai taɓa la'ana a cikin masallacin nan ba bai taɓa tsine ma wani a cikin masallacin nan ba